بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله تعالى يا فيلو يقولوا غنبي بياني من لتافيا البركة كله وغاي المقدمة العزية للجماعة الأزارية يا الشيخ أبو الحسن علي المالكي رحمه الله تعالى إذا ببزيت ركن جيان يا ونه mini ya rukuni yawon gayi asigatu sigatu na gama karatu ya zushi babe ni ci min ya littafin wuce kwanan so albarku da ni gagbabunan bai ga mace na sakufa gan bayi rukunin farko ngayi waliyan nan ba za yi te wali bu ga shirti na jilaban walina rukunin ba ci mai tiyan sadaka rukunin ta ci mai tiyan al'ishada iriya cijin rukunin eni ci mai tiyan almahallo da na jimana ngayi nga gina za a wani olufo gani bai mawani wujin rukunin etunci gayi alkafa'ato daidai jin zaguba hakiyoyin zagi to yin mancuji na cililo ba zai tiya na wani wagi na rukuniyar shi wunde siffar shari'a na atana rukuniyar tsanaicu gayi a sigatun abu yanakin insha Allah ta'ala man kwauna daga daudamin aladun wajen lafazi ke yayi wete lafazin asigatu ye ga asigatu wa hiya lafzu alladhi yanqidu bihi nikah ga ene sigana lafazi wa alladhi natode yanqidu bihi nikah ya waje aje fafagan biwina uge la bankurota da yawo fasigatu wale sigaye min alwali daga bayan zigo wani fefe biye daga bayan zai wujen zagi na ƙungayi baba Na hu. misali ƙungagan an kahtu wa zawajtu an kahtu ya gini jin wayawai ya gini jiya wayawai wa zawajtu miya gini faya wayawai na gimi yawai ibn taimi ya ga lafafin doro je daga wuwa ya yada na wuwa ga wuwa ne ya daji goyi zai ne an shi yawa nan waji tabbata in doro lafazi wuyo na daga ya wuwa ga kabuji lafazin an katu gan mai zawarciya ya je fahimta ku lafazi dana da yan giga lotun bayi ko wali yan giga lotun bayi da ko ko ndagi ko yagin dagi ji ce uba ga yimi waya wala aga yawa fagan bi mu wasigatu min az-zawj siga min az-zawj yaba yaba ma winahu misali kabiltu ebu ga gami yangu ke ebu ga gami ahụ ye wayi mi oyi ndaga waye allah akbar unda e mini e ne waga itsaki mini e ya wara wa raditu me daji be mina waya mini me daji gami yuni ولا يحتب أحد على خطبة أخيه kaminan na gaba ya ji faruwa nan iza e gawai wayi ne ga yiwu na to shari'a ga ga zandoro wala ya tubu ahadu zandoro ga tiya ga wai wayi ne a lahis tahi ta tiya yi mini ya giwe wa na ma kila ce ga wasu ebe kibo wa mananfu wa makiya wa magaba a m yi ne ya zawo na wani ga wasu yawa ma a gama layi ne ya yi miwa musulunci wani kiyo tolabul unsa min aliha wagin zagi ko ga mara ati min aliha wa wagin zagi wata ya mamahujo ziji ọ mamangayin da wa loban na oro da wani ne a ibayin e da ko zai ke waliyagin zagin nan ama wani ga imi mi za a zo yawa yi mi ci da yadda mai ba zai bi wa zila jilozu to ke ga yawa uzuri ci imi wa wucin uzuri ci mi wa wucin yawa yi mi ya ci musulunci ba e ba ba ba wa lo wa ga ba zabe gin zaki o mo lo ba zai yi una zai ga bebe ci da ba zai yi una ce da biyu to wọ́tọ́ta ìrèdí kí ọ́ ó jí ní èyí mi wá ẹ̀pà mùsùlùmí wà ní ní na jí ní ṣẹ́mi túpà mùsùlùmí náà tọ̀ làwùjọ náà làwùjọ káńgá náà mi òdégé ìwà yìí mi wá ń gbìmọ̀ ẹ̀wọ́ egi ńlá yìí náà ẹ̀dá jíbi ọ̀yìn kí wàá bẹ̀ wọ́n á ti ṣì bá mọ́mọ́ kẹ́sẹ̀ ẹ̀ náà gún ní bá mọ́mọ́ wà wagi wa musa ya wa izini ga waga gabe gi amma hali bai wale ga da titun ya gibe ga mutu ya dabe biya kila ga ci lona ta wallahu ala ne fi da ba na wawaye ne gi ne wawe ko tun zafi ne wawe mai wagan tun zambe e ba mu mawai waye daji amma ya e ga ake kwa kafe jihar kai biyo shi lashi da wasu wazo waye zai bai ni imanci cuya kuma da na bai zagi gina jilozu ya ji umar Allah haƙuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ke gani ga wala ya su ala sau mai akihi a ga musulmi mu ga shi ya tafiya? e eh, shi ya yi musulmi ma Allah haƙuwa yegi oge shiyani lugo lushi ada ocho lugo ala ocha wa ba sai kuma shiwa kan ga waya gada amma wa gada ko ke ya obe ta tiye na mu a shi na ibu da e ala ko ya wai gajo ko wala yasum ala sawmi aqil Allah akbar mangam wala ya ji uzu nikahu shiga a cigada nikahu shiga mujalalliya man ce te shiga shigariye ga wahuwa albudu bilbud'i ngai na ka tsoka be na ka tsoka mithlu misali an yi yuzawwija rajulu ibnatahu li rajulin Ina iza bagi lagin zage mujiya wuya da bagin doci ko yagi wani zage ajiya waya masoyi wani doci ala an yi zawija wal aha ibnatahu ebo muso zanna na lagin zage waya na wula egiyewe ala an yi zawijahu al'akaru ibnatahu ebo zabacin na otu na olagin zagiyoya na utula egin wuya oma da wuncin aka akan walaisa bai dahu ma sadak sadaki ma nga daga gada yabo ma egi mi aya ofia otu ewa ya mifia babu sadaki awa amma abe ke ga alagiya dole masoyi guba ko ya yabu ba na laifi da ba sadaki da da annabi sallallahu alaihi wasallam mai sayyiduna mai sayyiduna abubakar masa yaya annabi muhammadu ma nlagiyar ziyo ya masa yi sayyiduna abubakar sayyiduna abubakar wasu mawa wa na na fafi ma amma su kwadda mumiya na wani ga masa yi guba yau annabi lalaka ware ebo ga ku gwaya a wa gwai amma wuta uzuri sayyidina ali tube je da kinu na sayyidina umar annabi lagi na na hafsa kuma jikiya na na sayyidina umar Osumawa, na na fatima tiyan yawo tun gole ga al'amarin na jikwata shari'a ka Ugu Eh, illa da yawon nonon gai walai sabai na kuma sada amma zagu ba a jirgin wa shi sada ki yi da ku man ce ci gaba yin ga wala ya juzu nikahul mut'ati wala ya ji juzu gwaya nikahul mut'ati na yajiya waye mut'ana man ce kiwuyen ga wawuwan nikahu ila ajali ga ya zo jiyawo da lokacin doci ya jigin zagin da yawo edufe ya wai bai waje mai tsani ga zuma tsani zandoro loyu man ga yawon na gwayi musulunci ba wa yufsahu qabla albina'i wa ba'dahu bin ghairi talaqin ya wannan goni ƙoblal bina'i kafi a tsaba da shi nan ci shi ga labari denin ga manufa yawo in zanna da nan yawon shi a jina wani na sashi aje jina yawo da lokacin da ci wa ba'dahu a ce ya gato zumayen zumayen son babu bewaji labari dai ga lobayen ci shi musulmi ji ala yawon shi ne dikari la yawon shi wani ibuna ya wuyo ya ji hunjin ya baki bo a da washawa da lokacin da co bi gurgudu yana gadi ya zagi ne wani wuji ba a magiya ya doshi ba ko a magiya ya wuwa a a ibuna ba gyara ya tiya karara tsoguta mai aji da shi ya bugu alayawa faga don bugu tsaguta abda ga ya faya wani bagi a lokaci tuni amma sabu a mutu da fi mutu zagi fi wani yi mafi kidin lalle da lokacin da shaga gaga biyu bai wasu ne da lokaci ka zo amma wai ba gibe soniyan nuna ya gwabo ga yan zagiya ta gole ga ayin na ga muta da ba shari'a ba amma sai ba giga tula da lokaci karara lokaci na faya wani fa mifa ya irin na mi wanji na wayi timuta da lokaci kaga iga ga zan da wani biya wuce fi a yau su ga yau ko yau ta waje mutaka ga to ya wanda za a la shari'a ga la ne bi gairi talaqin wuji yawa yawa ebe na asali wasu na shirya je ya dabe yi na shagari biyu aja loyo na gwani a gaga mai waje ya ciki bo e e ya ce faso ji ci talaku ba ga mai ganga wa yi a gaya wannan yi qabla albina'i kafi a ba na ba da wuto zuna ga na bi a wajen ga wuya saki ni ba a aniya man ga wa yajibu fi sadaqul mithli a ta ga wajibi fihi da miniya ya wannan sadaqul mithli sadaqul mithli sadaqiyan al-mithli in zagirin da wake gobe wake gobe ta bai sadaki ba ni jabo a ga kaza wanda ba ya labari ne eti manufa obu bogo a sadaki yangin zagin amma kala ta yi tsobo da su goro ne labari ci dai goro ne illa an yakuna hunaka tasmiya falaha al-musamma amma ba ki ga sadaki tunani na wallahi na to falaha al-musamma zagin na ga sadaki layu ya fiye ine labagin na tuyana na wallahi na amma kula tuya a ga yirigin zagin na ji wake gobe ayi wani a ga kazan to a ga to ayoyi ayoyi Allahu akbar to mun naji shirai ne ga yi gagaya fa na fa Allahu akbar جوا حيث كان الفسق bigeri talak likauni nikaha ngato kila ci ga gaya wanda gambe wa shi babu yin yau ibu na yawo yau ni ci ngato ya wannan nawa ya tiyo bananan likaunihi za shuba? ina layi gan ga sadaki tunya ni alaiwa yuna ibuna ya wannan shubuwa da bu fakada jazal mubtadiya adiyal bidayin inda ci na jijigiya halalli bado na jirayi shi a ji da mini aki da wuce kona a yi lobe yi na eti ya ji mutu a shabamun sun ci mashirya da jiya mutu a manula da wula ji haramu cin da na disi bi littafin cikin addini shawarar etiyan haramu bayan kisar buhari tsar muslim haramu bayan kiyon ya mutu'ala manga wa yasqutu anhu al-hadda amma haddi ga ciya ite zabagin nan a ju hadda ewagibo shubuwa na dashaniyar alamarin na wani bimanin iga babbuna kunga ce da wani walewa rubda gaskiya umar gaskiya na wayun haku bihi walad egin na maguji zaba ginna nan zagin na dube yi nan wa alaihal idda kamila zagin na maga idda jimi guci abin kya gaga gani bai waje Allah akubar na idda jimi wuce ga ya gyazu wuta ga ne bezu wuce da fa yawo zumuna ga gan bisa bagin mai sunan man ga wala ya ji ne kahu fil idda umajalan da ya zanzagi na wani faya wadda inda wana umajalan da ya zaba gi wasu na

gagin zagin na gobe wani ma bai wuce a jiya layawa fatin inda lazuwa shari'a ga gajin mu wala ya juzun nikahu fil idda sawa'un kanat iddata wafatin aw talaqin man ganni wa idda na mai bazuda na iddatu wafatiyo ga idda ya e ba su autolakin ko idda ya wala iddatu wafat unitahuni befoguwe iddatu talaq uyi ejazuguta yanzu gina jeji gyanin na jeji gyana ya fi miyar tsaguta ko na jini ube jibiyana da e duk tsaguta ya fi to man ganza na ji bata abiki faruwa gabe da biya etiyan edufe idda wana to a gaffa ya wata iddawa ma iddan doron ga iloyi ya gungabe bayan ko idda ya tutu ba haramu tura wai ta'abbadu tarimu fihi bil waqti fil idda ya wabe shi ma wai laji haramu haramu ya abadiya ya kitirinti yin jejen nan bilwat'i lokaci na iza ba giga tso ba za gida idda wani bilwat'i fil idda gada wani e bayan tsomba fil idda da mini idda au ba da ha ko zumaya idda Allah haka ba au ba da ha da wani أي وطاها بعد العدة ما أقضي فيها فيتعبد أيضا كما يقول نزاقي لاج حرام أبدا يزباقي بالوطي في العدة نزاقي قد إدة آية وابايا وانتعي صبو كوكوا أي وابا توي إدة إدة وتي ما زمعي إدة aya wa fa inda lahum ya musabu kanga sai na azu inda wani ndoro na bi faruwa mini nona mai ga ida wani ga ajara mu ya doshi abada ya wa daga da abu biya tutun ibo ndị da ndị na alu aya wa fada inda wa shayi so ban gị na waya wa fada inda wa so ba wa sai zumanin ogun inda ya wasu na fada inda wani atun ara amudu na sokonan wulo ويعرم التصريح بالخطبة وجهرام التصريح نيزا تيا بان بان هو واجين دا جنا في الإدة كان من وغانا إدة وانا أوكو حرام يو والتعريض بالقول almaru amma waje shara gani bai ga wangi ishara shara daga wangi yan zage tiya ah, wannan sai halal mubahun mai halal mislu misali an ya kula wa gagan ah, inni fi kila raghibun daidai ku baya wani Me daidai goyaya wani Me je kauna na sha ne wa goni ebe ụbọchị ọgbụ ebe adịghị ọgbụ mọnga wa ọ nnọtụ yi halal amma me wawe yi mi me wagan lam wayin faya wa idda mi ga na nnọtụ yi haram da nasi qur'ani to bai mai ga ga waya rumu tasrihu bil khitba fil idda na to idda na e ya wayin ga waje tare da wani nga yi iddatul wafato nga yi gadda tutu ya ba waje ishara yi wa mun da ce ga aga ke wiya ya guta ga wale ya ban da ci sama da su waje ishara yi wa tun wa da idda amma da na je ga ya iddatul wafato ga waje ishara yi wa ya na tsuba alayi halayi ga nan goka gana ya eh, ga waje shala yi wani zagi a daga wuya wuta amma wa tiya ga mai wawo ga wa fayawa amma iya ni ya guba wuce tsayi kiyo haramu wuce tsayi haramu na wa tiya ga waiwa zagi na idan ya ni ko iya guba wani yi mi zali sawaiwa kan gaba wani ƙur'an ba wabu aulatu hunna haku bi rajihin na fi zalika e ba na ji ya na gagwai ga na laje ti iyanni ko guba wani amma inda da gaba ya zomi ba ya ba ma lauja ya iyanni ko ya guba kan ga wani dama jiki ya wa lauja man ويجوز للهر والأرض وغوي وجعل لي يا زيجنا والأرض كوجنا نكاو أربع حرائر وجنا وغنبي أربع حرائر زاجي غني زاجي حرائر نجي الله أكبر bi ma ne zaba gina yigi ko wujina wulan zagi guni dambo harahir zagi na shi gina muslimat a ci muslima jina au kitabiyat ko na shi al kitabi na ga in zagi ya nishan jigar bayan yahudu shi kitabiyat yi amma na jin wacce ta ci hada eji faskanca eji karuwanca ne jin zagi mishan doro wala jin abu biyar sai da gama tiyo da nan walil abdi ni kawo arba'i imai muslimat ga walil abd a ce a ga wuce wude dama ni kawo arba'i imai na waje a wagani biye arba'i imai muslimat wuji guni na muslima na je muslima na bagi na yi wuzi na wujin zagi wuce guniyawo walil hurri a ce ga zautsoyi gina zalika wasu da damu na wake shi a wuce wuce zagi ji na wala wuce zagi guni fimbo na in khashiyar annata abe ki uge be sundayen al'ana zinana wanda wa ji walam yaji lil hara'iri taulan de wa na wajin hara'ir za gina shi gina wanda wa jayawa taulan ai malan jonu ga lajimina to ne fi da ba wanda wa wujiwo na ji lamarin a sauki na zai dai wuce shi nan da wani zan wula wuce wuce yawo yawo amma illa dai nan da ba ci wa bai yi wuce yawo bai wuce ya na yi kiya ya gina wa mana ya zai ya tsoci wadda fe zai magina amma ndi giyoja buna ya gina zai hukunci a lamilatun na na yi wuce ne Allah haka الله أكبر أتي لغان تو لوكا تشدابي da wucin iga bayani yawo gurgudu ni gbana social barcode bai ga circi na sakuji gafara na zai karatu yanzu shi ba bai ni cewa mini littafi albarka kunna mu al’iziyya ƙwarguduniya gbanin social barkudu mai gashin cinna su kufa zambin subhanaka allahumma bihamdik ash'ara la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk